Karfe karatu a dinga ɗaura kallon baya ta ku sannan waje altumu kaza za kulla hutta shibiha wata ba wa kalamakon kuma maganan ku kuna kallon tafihi shifa ko ai ka gane ba akwai waraka ciki wa gayatu tafi kun yi bincike ya ajaban lidal Ya mamaki wannan tafewa yadda Allah ya tsiya ta ku ya ki ku mana ya jefa ku cikin halaka shi ba ra'ayinsa suke jerawa ba suna da kaza sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza suke ba su da Allah yanzu ko kuna ganin wannan abin da ne shi ne wani abin burgewa ka fahimta ina ake inda ake لكننا قلنا مطالة فارخ في كل وقت بينكم بأذان الرب رب والرسول فعبده حقا وليس لنا إله ثاني فلذاك لم نعبده مثل عبادة الرحمن المشرك النصراني كلا ولم نقل الغلو كما نهى عنه الرسول مخافة الكفران لله حق لا يكون لغيره ولعبده حق هما حقان لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرق الحج للرحمن دون رسوله وكذا الصلاة وذبح ذا القربان وكذا السجود ونذرنا ويميننا وكذا متاب العبد من عصيان وكذا التوكل والإنابة والنقطة وكذا الرجاء وخشية الرحمن وكذا العبادة واستعانتنا به إياك نعبد ثاني توحيدان وعليهما أما الوجود بأسره دنيا وأخرى حبذا الرحمن وكذلك التسبيح والتكبير والتهليل حق إلى ديان na asar ya ku bakara ya hita lakin nana ya ce sai dai mu mutuwa ahlul isbati kulna Ala ta sarike mun faɗi magana magana ta bayyanawa maganan da muka yi magana ce ta sarihin mun fito a fili sai kulli wakatin a wani zamani bainakum bi azani da sanar maku mun fito fili mun gaya muku a sarari mun sanar muku a sarari rabbu rabbun war rasulu fa abduhu ubangiji ubangiji ne manzon Allah bawansa ne mun gaya muku wannan mu ahlu sunna a wurin mu manzon Allah ba Allah bane ba hakan walaisa lana ilahun sani ba mu da wani Allah da biyu guda ɗaya ne rab فلذاك لم mithla ibadati rahmani fa lal mushrikin nasrani saboda haka na kuwa ga falizaka lam na abu ba mu bautata wa manzon Allah ba me sai da ibadatin rahman yadda ake bautata wa ubangiji ai kaga ba ma kira manzon Allah ba za mu ce ya Muhammadu ka kula da ni ba wanda yake ya Muhammadu ka kula da ni ya dauki Muhammadu Allah ko dai wata magana ne kama da haka wanda mu al'umman annabi ainihin ba mu bautata annabi ba mu bautata annabi كمن يدى أن ينجيل لإبادة الرحمن فعل المشرك أيكين أرني مشرك النصراني كريستو أكريستو أنا بطن يسو وقبا ما بطن عند محمد كلا ولم نقل الغلو كما نحا عنه الرسول مخافة الغفران كلا بريبا وانت مدنا بكريمان walam najlu ba mu ta kasan annabi mu ɗaga shi mu bashi wani matsayi algulu wa zaƙewa kama na anhu Kuma yadda annabi ya hana an rasu makafatal kufurani saboda tsaron mutum sa'i kafirci lillahi haqqul la yakunu li Allah na da haƙƙi haƙi bai kasancewa ga wani Allah haƙƙin Allah na shi ne wale abdihi haƙƙo bawa mana da haƙƙi kuma haƙƙin Allah daban haƙƙin bawa daban ka bawa wa dumi haƙƙi haƙƙinsa la haƙƙai ne haƙƙan wahidan min ghairi izin wala furqanin kunga kada ku sanya haƙoƙin nan guda biyu kuma shi shi haƙƙi ah, haƙƙin Allah daban haƙƙin bayin Allah daban min gairi tamyizi ba tare da kun bambance ba wala furqani fal hajju lirrahmani duna rasulihi wa kada salatu wa dhabhu dal qurbani فالحج حجي بالرحمن الله ne kaga ga hajji labbaik Allahumma labbaik to kada ka ce labbaik rasulullahi labbaik ha kamar yadda yan bidiya haka jiya suna ce labbaik ya fulan wani ce labbaik ya ali labbaik ya husayn wannan yan bidiya لا أقول ما تقول لبيك يا رزاق لبيك بنا الله كيف لبيك فالحج للرحمن حجنا الله مي دون رسوله وكذا الصلاة حق الله الله مكي وصلى بامو يا النبي صلى الله عليه wa zafo da qurbani da yanke yanke nan take na lai na hadaya layya ai nan ba a yanka Allah ya sa ka je aikin hajji ga inda ake yanka ke eh, wanda bai taba zuwa ba wanda ije wannan Allah ka kyale shi haka ka bawa wanda kusa da shi ka tana da ya maimakon ka ce amin da shi ka mu ka ji eh dariya kake yi sai saboda in ga misalin kujerun hajjin za a zo a ji a zube su ai na san wanda zan cire a nan kai ban da kai sai ban da kai ban da kai ban da kai za ku shiga ciki kai ne ai har ɗan kasa zan fa a ciki ya je nan da bai ko zuwa sai zai riko mana kan wani abu je in ya dawo in ji daɗi musu da shi Hmm? wa kada sujudu wa nazaruna wa yaminana haka za su jada ba mu yi wa wani su jada sai Allah kaga anan ne duk kusan ya haramta ko da rage tsawo akwai yanda suke yi da kullu ko so musamman mata yan mata su shiga na ce sanarwa la ko sana rabi ko sanarwa ba ko sanarwa ba wannan haka ina da za ka yi assalamu alaikum in yana zaune je ke zauna kun da shi assalamu alaikum na kwana lafiya ko an tashi lafiya wannan amma durkusawa wannan wani abu ne daban wa kaza sujudu Zoro na haka alawashin mutum duk Allah muke wa wa yaminuna haka rantsuwan wa kaza masabul abdi haka matuban bawa min isyani ga Allah ake neman gafara wa kaza tawakkul wal wato ka? wa kaza raja wa khashyatu rahama haka na tawakali, na ala Allah ومن يتوكل على الله فهو حسبه توكلنا على الله mu كوما ومغا الله زامو كوما والتقى الله مكي tsoro Allah muke neman ya kare mu wa kafar raja'u kullafaran mu ga Allah ne wa khashyatur rahman wa kadhal na wasti'anatuna bihi iyyaka na'budu dhani tauhidani ka zal ibada to ma haka da'a mu da muke wasi na da neman taimakon mu da muke yi da Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in zani tauji tauhidani wa alayhi ma kamal wujudu bi asrihi dunya wa ukhra habbadan wa alayhi ma kamal wujudu akan su ne samuwa ta tsaya halittar gaba ɗaya a kan waɗannan ne ta tsaya bi asarihi duniya wa akhura habbatar rukuna ne kai madalla da rukunai guda biyu wa kadhalika tasbihu wa takbiru wa tahlilu haqqu ilahina ayyami ai hakan nan tasbihi kabbar bare ilaha illallah jaddada imani haqqu ilahina haƙƙin mu ne ne mai tsakayya kaman a ƙara ku ina je ka dinga bi kana lura yadda ya fi ta ina dalla dalla to ka ji ka aji a ya fita da ya fita in ya fita to ka haddace ba shirin shirya ka ake ba a san abin da eh, za ka ramu ba